الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau ranar lahadi watan ramadan yana da kwana goma sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida yau kuma ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha mun haɗu wannan masallaci na mayanka a cikin jihar rivers garin port tare da 'yan uwa musulmi domin tattaunawa akan abin da ya shafi addinin musulunci muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka darajar mu a duniya da lahira a bisa ƙarƙashin wato wannan haɗuwa ta mu allah kuma ya sa haɗuwar ta yi mana amfani duniya da lahira dukkan abin da Allah yake ba wa bayansa na nagari a wannan wata Allah ya ba mu wanda kuma Allah yake tsare bayansa to Allah ya tsare mu ina ta tunani cewa akan me zan yi magana ni dai ban ji an ce in yi magana akan komai ba kawai an ce zan yi lakta har na zo na zauna ina ta tunanin mawudu Allah cikin ikonsa sai alamin ma ya fitar da mu sai zanyo surar da ni dai ina ganin da za a zaunar da ni a ce in zaɓa abin da za a yi min wa'azi a kai zan ce a min wa'azi a kan abin da malam ya karanta yanzu ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul zalzala ko suratul azilza to ana kiranta da suna ana ce mata zalzala ana ce mata azilza wanda sura ce makkiya bi ijma'il mufassirin malaman tafsiri sun ijma'i akan cewa sura ce da aka saukar da ita a makka wanda a cikin ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa idza zulzilatil ardh bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardh bil zalaha Allah ce idza zulzilatil ardh idan aka girgiza kasa zilzalaha irin girgizawar da ita kadai ce ba a taɓa yin irin ta kuma an yi ba za a ƙara yin ita irin ta to anan idan aka ce girgizawa wadda kuma ta shafi ƙasa da za a yi wato abin da ake nufi shine ubangiji subhanahu ta'ala zai umarci mala'iku wanda za su ɗauko tushen ƙasar gabaki ɗayanta ƙasa a matsayin duniya ba ƙasa a matsayin wannan layer eh, wannan layer ground ɗin da muke takawa kawai ba tun daga can ƙasan ƙasan bakwai za a ɗauko ta tunda idan aka ce al'ardu aka lakin kalma al'ardu to ana nufin gaba ɗaya jinsin ƙasar wanda kuma kun san al'ardu yana zuwa da ma'anar ƙasa haka ta ƙasa yana zuwa kuma da ma'anar planet na earth duniyar baki ɗaya da dukkan abin da yake cikinta in ka ɗauke rufin sama to abin da ake nufi kenan al'ardu a matsayin duniya Allah ya ce idan aka girgiza ta matuƙar girgizawa wanda kuma girgizawar na ɗaya daga cikin alamomin tashin alƙiyama wanda da zara an girgiza ƙasa a lokacin duk wanda yake da ragowar shakka a cikin zuciyarsa cewa kiyama za ta tsaya shakkar za ta fita amma kafin nan sai waɗansu alamomi da yawa sun bayyana amma duk da cewa sun bayyana wasu ba za su sadu da su sakankance ba hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim Allah ya kare da a gare shi daga Huzaifa Allah ya kare da a gare shi Allah ya ji kansa Imam Muslim daga Huzaifa yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya fito sai ya da sahabban sa suna tattaunawa sai ya ce mata za ta ru me kuke tattaunawa a kai kalu sai suka ce kunna na ta za ta sa'a alƙiyaman nan da kake ta faɗa mana kake karanta mana alƙur'ani ita muke tattaunawa a kanta sai manzo Allah kuma ce amma innaha lan ta'tiku yace to ai alkiyama ba za ta zo ba tukunna hatta tarawna israha ashara alama sai wai su alamomi guda goma sun bayyana zai ta ce fa zakara dabba sai ambaci cewa akwai wata dabba da za ta fito wanda Allah ya ba mu labarin ta a cikin suratul namli fa idza waqa al-qawlu wa ووقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم نعم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ووقع القول عليهم بما نعم. ووقع القول عليهم بما بما ظلموا فهم لا ينطقون Ubangiji subhanahu wataala ya ce lokacin da abin da muka faɗa na maganar cewa dabba za ta fito ko alkiyama za ta tsaya idan ya tabbata to akhrajna lahum dabbatan min al sai mu fito musu da wata dabba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a ƙarshen duniya Allah zai fito da dabba da za ta zo ta dinga magana kamar yadda wannan aya ta faɗa to kallimu za ta dinga yi mutane magana a wata ta taklamu za ta zo inda kake sai ta yi maka alama min al-kalam al-kalam shine a tsaga abu a yanka shi وقفت وما الموت شك لواقف كأنك في جبن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالماء هزيمة ووجهك وضاح وقبرك باسم تنجم تلبي كالماء أنجي مسجيو to za ta dinga gida-gida layi-layi tana yi wa mutane alama don ta nuna wannan ɗan aljanna ne wannan ta wuta ne kamar da aka sai salama ya kana an harajina lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum za ta dinga yi musu magana ta dinga cewa annan nasa kanu bi ayatina la yumkinu mutane ba har yanzu ba su yarda da tabbas cewa akwai ayoyin ba a zaunar da mutum a gaya masa abin da ya kamata yi a nuna masa cewa al'amuran rayuwar nan kala biyu ne yi na yi bari na bari ga abubuwan da Allah yake so ka yi na wajibi ka gyara tsakaninka da shi ka yi sallah ka yi azumi in ka tara kuɗi ka yi zakka in ka samu dama ka je aikin hajji in za ka yi sallah da azumi da zakka da hajji ba san ranka za ka ba ka bi yadda Allah yake so sannan in za ka yi aure ka yi kokari ka kamanta gwargwado idan za ka yi kasuwanci lokacin siya da lokacin siyarwa duk gaba ɗaya akwai ƙa'idojin da shari'a ta gindaya maka idan ka zauna da kanka kana bin wato abin da zuciyarka ta tsara maka ko kuma abin da kake ganin da shi ne kaɗai za ka tara abin da za ka tara ko ka kiyaye abin da za ka kiyaye kuma za a Salama ya gaya mana ga abin da Allah ya da wa wanda suka bijire wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ayoyin sun bayyana amma saboda rashin gamsuwa da cewa za a kona mutum rana alkiyama sai ga mutum ya ki yarda wannan dabbar za ta zo duk wani mutumin da yake kangarari wanda baya wa Allah da'a wanda yake zaluntar mutane ta dukkan hanyoyin da ake iya bi a zalunce mutum za ta yi masa alama ta gaya masa koma su wuta ko aljanna annan nasa bi ayatina la yuqinun mutane ba sa ba sa sakankancewa akan ayoyin da muke saukarwa da bayanan da ake musu dake da su wala sawa ba da karar da bata sai faɗi cewa akwai wata dabba da za ta mutu waddukhana sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai wani hayaki da zai zo kamar yadda ke cewa bisa Abdullahi dan Mas'ud cewa a ƙarshen duniya daga cin abubuwan da za su yi alatin ɗin mutane su ƙara nuna musu cewa za a mutu ba don kuma sai don wanda bai gama shiryawa bai shirya domin abin zai baka mamaki yanzu za ka shiga sahun sallah da mutane ka ga mutum musulmi ne shi ya kai shekara talatin arba'in amma bai iya sallah kuma bai sa lokacin da zai gyara ba akwai sallar da in shaidan aka yi ba zai karɓa ba ballanta na ubangiji ka mutumin da inda zai adalci ka ce to yanzu mu ɗauka cewa a baka cewa kai ne zaka kula da sallolin mutane ka ba su lada ka kalli sallaka ka kalli ta da wani a ganin ka zaka baka lada wala ba zai ba shi lada ya san cewa wannan sallar ba a yi ta daidai ba wanda watakila sai ya ga bala'i tukuna ya ga alama sannan zai gyara akwai mutumin da a tsammanin sa rayuwar nan zuwa akai a dawwama don haka kasuwancinsa ne kawai a gabansa kiyaye haƙƙin Allah a wajen siye da siyarwa wannan ba aikin sa bane me ya halatta a cikin kasuwanci me ya haramta ba ruwansa akwai riba a cikin wannan transaction din ko babu ba ruwansa shi ne kawai ta a'a idan kai ka samu mun ji ba riba ce amma in kai ka samu yaya kuma waɗanda za ka yi da su din ka taushe su ka cutar da su wannan ba a gaban sa yake shi wurinsa kawai ya tara amma wataƙila da ɗan ragowar imani a zuciyarsa idan bala'i ya tunkaro shi zai iya komawa kan tafarki akwai mutumin da shi kuma duk abin da Allah ya ce kar a yi shi yake sha'awar yi burinsa ya saba wa Allah sa'annan sai ya ji daɗi kai shi in ma ya ga mutum in dai ya ganka kai na kusa da Allah ne kana ibada to baya ƙaunarka ya dinga cin magani kenan amma in ya ga wani ɗan iska tambaɗaɗɗe wanda ba shi da mutunci a lokacin da ya ka san wani ba yahudi ne daɗi na da shi ke. ba uwansa ba sani ba sa wannan shi ne a cikin zuciyarsa shi yake so amma in ya ga bala'i watakila zai ya to Allah ya gaya mana cewa mu jira akwai ranar da sama za ta rikice ta zo da wani hayaki farta farta kiba yawma ta'ati sama'u bi dukhanin mubin nan. saurara yau mai ta'ati sama'u bi dukanin mubin akwai ranar da sama za ta zo da wani hayaki wanda yake bayyananne yaghshan nasa zai lullube mutane gaba daya Allah ya ce wannan lullube wanda yawa mutane azaba ce mai raɗaɗi an samu ƴan so da suke su wai sunansu Islamic scientist haka suke kiran kansu idan suka ji wannan misali da Allah ya ce ta'ati sama'u bi dukhanin mubin zai sai ai abin da ake nufi ba wai physical hayaki bane a'a wai akwai wani abu da ya faru sai kaga an maka wani calculation domin a divertin din abin daga asalin physical uh, reality dinsa sai a mai da shi ya zama wani scientific abu ne to ba haka bane tunda Allah ya dora kalmar mubin a jikin duhan to ya nuna physical hayaki ne Abdullahi dan Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai suka ce an yi shi ya kare domin lokacin da Qurayshawa suka kular da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bakar addu'a kamar yadda Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ka tsirar da wani Allah ka tsirar da wani Allah ka tsirar da al-mustada'afina min al-mu'minin Allahumma shdid wata'ataka ala mudar Allahumma ij'alha sinina ka Yusuf to lokacin da bala'i ya kama mutanen maka sai da suka dinga ganin hayaki yana tashi a sama bidukhanin mubin hayaki ya bayyana sai suka ce to wannan hayakin shine ake shi shine wannan ayar take koma zuwa ga shi to amma ra'ayin Abdullahi dan Abbas da da yawa daga cikin sahabbai bai zo ba tukunna sai a karshe zai zo wanda ba sani ba ko yau ko gobe duk za su iya bayyana a lokacin nan mutane za su rasa inda za su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a ci gaba daga ayoyin da ka karanta rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun Allah yanzu mun yadda mun sakankance mun imani a yayi mana wannan azaba ta aya anna lahumuz zikra kuma da wa'azantuwa a yanzu bayan gashi manzo ya zo musu yayi bayanin komai daki daki ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وأنا suka juya baya ga biran koyar abin da manzo ya koya musu wa qalu suka dinga cewa muallim ai koya masa ake majnunun mahaukaci ne shi inna kashiful azabi qalila Allah siffar ba zai bar saboda akwai mumine a ciki ya Allah ce inna kashiful azabi za mu dan yaya azabar qalilan amma ba gaba da yanta ba innakum a'idun Allah ya ce amma ba ko an yaye in wasu sun tuba sai sun sake dawowa kan tawajin su na'am يوم نبطش البطشة الكبرى riƙe su dankar da ta kowace girma Allah ya ce in inna mun mu fa masu riko ne wannan riko sifa ce ta ubangiji baya mutuwa ba kuma ya kyalewa in baka tuba ya yafe maka a duniya ba to wallahi baka isa ka tsira a lahira ba kana kallo ana shiga aljanna zai hana ka shiga kuma sai ka zo a ce to ba kai ne kai kaza da kaza ba kakka zaci ya manta baya mantawa shi yasa ka kiyaye Allah ba ruwansa kakkare na laifi komai kankantarsa domin Allah ya shigar da mace wuta akan mage kawai ta daure ta ita bata ba ta abinci ba ita bata wataƙila mantawa ta wataƙila bata dau abin da muhimmanci ba wataƙila magen ce ta fara yi mata wani abu takaici wataƙila hukunta da take amma ba ruwansa Allah da haka yana da ruku in ya ce zai yi kuma sai yayi yi ba wanda ita ya hana shi manzo Allah sai faɗa addabata wa duhan wa dajjal sai manzo Allah sallallahu ya faɗi dujal shi kuma dujal wata halitta ce da za ta zo a ƙarshen zamani wanda idan aka ce yau dujal ya bayyana to shikenan kuma kuma ya lalace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yake cikin hadisin Hudayfa yake cewa wata rana manzo Allah sama ya hawo minbari ya dinga mana wa'azi ya dinga mana wa'azi ya dinga fadakar da mu ya dinga fadakar da mu har lokacin azhar yayi mazala ya ce kowa ya zauna aka yi sallah ya kuma hawa minbari ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi har la'asar tai ya sauka ya kuma komawa aka yi sallah aka koma wa'azi sai da dare aka yi sallah isha ana wajen Ubayba ya ce duk abin da zai faru a ƙarshen zamani na fitin sai da manzo Allah ya gaya mana wanda ya haddace ya haddace wanda ya manta ya manta wanda ya fi mu ilimi shi ya fi mu haddace wa kana a'lamana ahfazuna ko wa kana a'lamuna ahfazana ya halatta ya tabbata a cikin hadisi to gai ba Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallama ya hau minbar yake cewa ku sani babu wani annabi da Allah ya aiko face sai ya gargada al'umma sai ya ga cewa akwai dujal yana zuwa ni ma kuma ina gargadon ku amma zan gaya muku abin da babu wani annabi da ya gaya wa mutanen da shine ku kula yana da ido ɗaya ubangijin ku ko ba ido ɗaya ne da shi ba a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hau minbari yake cewa ya ku jama'a yayi bayani akan dujal yayi bayani akan dujal yayi bayani akan dujal yace Allah bai taba halittar wata wani bala'i ba da wata fitina ga mutane da ya kai halittar dujal sai manzo Allah yace amma kar ku damu in ya kurdu ana fiku idan Allah ya sa dujal ya zo a lokacin ina nan da rai to fa ana hajiju ku kwanta da ni zan je in tinkare shi ko a sallallahu alaihi wasallam Ya ce, amma idan bana nan ya zo, to ba kullu in hajiju na kowa ya ta kansa sanan manzo Allah ya dinga mata ya ibadallahi fasbutu ya ibadallahi fasbutu ya ibadallahi fasbutu ya bayan Allah ku tabbata akan tafarki ku tabbata akan tafarki ku tabbata akan tafarki Ƴan uwa babu wata musiba a duniya da ta kai musibar dujar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Abu Hurairah yake cewa badiru bil a'mali sittan ina ba ku shawara wato ku yi maza maza ku yi aiki wanda zai sa ku shiga aljanna ku gyara halayen ku kafin abubuwa guda shida su zo Allah ya ce hal tanzuru tantaziruna illa faqaran illa faqaran musiyan me kuke jira ne yanzu da wadata ku ko jira kuke sai talauci ya zo ya mantar da ku komai kusan sharrin talauci in talauci ya diran maka ba sai ka ga kai kanka ma kana tunanin wai kai ne kuwa saboda ya shiga ya karar da aljihunka tatas tun kana da sutura mai kyau ba a ganewa sai kuma kan tufafinka sai ya karar da su kakaf sai an kalle ka an gane kai kala kai. daga nan ya dira akan jikinka ya mai da idanuwanka loku ya sa ka ka zama firgitacce sannan in ya gama kuma ka zuciyarka yake nufa sai kuma ya fara sa maka wasu wasu kana tafi daga ta an tsare ka yamshi al-faqir wa kullu shay'in diddahu wan nasu tughliqu dunahu abwaba talaka bawon Allah yana tafiya komai baya san sa mutane ma da sun hango zai ce kai da Allah wani almajiri matsaji masallaci ma ya gashi almajiri a can gefe وتراه مبغوضا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها kaga mutane suna cin sa kuma shi bai yi laifi ba ya dinga ganin gaba har a gidansu bai ma san dalili ba a zauna a mutu za a aurar da ɗan uwansa bai ma sani ba a ce ka kyalawa da shi a ko ba a ga ya fasa hatta kilabu idza rajul al-ghina awat ilayhi wa harakat adnaha hatta karuka an sun gama cin da yan wadata da zai ga suna tafiya inda yake suna kada jela wa idza ra'at yawman faqiran mashiyan nabat alayhi wa an yara amma da za su hango talaka fa haushi da ga suna sai suna buɗe haƙura saboda sun ga bala'i kare ma baya tattara kai magana kai daidai a ce ba daidai ba kana malami in talauci ya saukar maka hmm. idan kuka yi aran gama da talauci wallahi da kata da kace salamu alaikum jama'a sai ga ana fita ta dama ta hagu ta gaba ta ta ko ina sai kai dan Allah ta talaka ne yunwa ce kawai yau ce innal ghaniya wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala wa idha al faqir asaba qalu kulluhum ya hada wa qulta shi ne ɗan hali in yi magana ko kuskure ne ya ce haka yake da dafta a sabta kai ai daidai ne da kuma ta wa idan faqiru asaba shi ko talaka in daidai ma Kalu kulluhum asqata ya halaka suna kai malam ba haka bane wa kulta Zalala wannan fata ne manzo Allah ya ce irin wannan talaucin kuke jira wanda zai sa ma ba za ka samu damar kwalta ma ta kan aka ba su iya azumi ba saboda karamsu ga yunwa ga wasu wasi, ga rudewa da cewa ka fita nema ka samu ba ka bar gida kuma ana maka musiba iyalanka ma duk su tsane ka ka kasa samun nutsuwar da zaka yi kiyamul layl ba ka yi addu'a Allah ya kiyashe mu da mana da amin bakin talauci kenan manzo Allah ya ce irin sa kuke jira ko kuma kuna jiran au ghinan mutghiyan ko kuma kuna jiran sai Allah ya an tayo muku wadatar da za ta sa maku wuce gona da iri ku dinga yawa Allah ta gawa yanzu akwai mutumin da saboda wadata musulmi ne wajen mutum uku ne suke rike masa wani wani anan wani anan wani anan ana fara sallah da an fara sallah yana tunanin me zai an gida sallah ashan ma ba za su tsara ba ko kuna ashan shi kuma ya zauna yana karɓan bi ko mai wannan ya yi can can stock market can an can an ci riba can kaza can kaza yana managing business ba zai samu damar wa Allah a magana azumi ma ba ta zuwa zuciyarsa ya tara kuɗi yana da misali mutum ya tara biliyan arba'in in zai bada zakka biliyan ɗaya zai ba shi kuma ya san muhimmancin biliyan ɗaya ba zai iya ya ta yawa ba zai to ghinan mutghiyan wanda yi kafin wannan lokacin A'u maradan mufsidan ko kuna jiran sai rashin lafiya ta zo ta la'ala ta muku majal aw mautan mudhizan ko kuma kuna jiran mutuwa da za ta zo ta sa a tattara ku gaba ɗaya a tafi da ku sai maza Allah ce aw dajjal ko kuma kuna jira sai dujjal ya fito fa sharru fa sharru ghaibin yuntara yace babu wani abu wanda yake mafi sharrin abu da ake jira irin dujjal duk jiransa ake amma sharrin ce aw da'a ko kuna jiran sai alkiyama ta zo wasa'atu adha wa amar hmm. ita fa alkiyama ta fi zama bala'i ai ashaddu dahiyatan hmm. wa amar ta fi ɗaci ba ta da daɗi kaga anan mahallin shahid a cikin hadisin awud dajjal fa sharru ga'ibin yuntaza mafi sharrin abin da ake jira shine dajjal Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da al'amuran dajjal ya ce da sahabbansa ku sani cewa zai zo muku ya yi da'awar annabta idan kuka karyata shi sai ya da'awar cewa shi Allah ne ya abu sama a fatumfir zai ce da sama ce sama zub da ruwa kuma ta zuba wa ya amuru al'arda fatumbit zai ce da ƙasa fito da tsirrai kuma ta fitar da tsirrai mutum zai ce bai yi imani da shi ba zai ce to ara'aita in ahayata laka abawaika yanzu idan na tayar maka da iyayenka da suka mutu za ka yadda ya ce mu je a gani ya je buga a kabari ya ce ke kai kaiwa na ku tashi sai ya raya maka iyayen amma ba iyaye bane maza su ma ce fa ya tamassalu lahu shaytanani sai a samu shaytanu guda biyu sai su fito fi surati abawai sai ce ka ne kai imani da shi yasa maza Allah suma yake cewa wanda ya jiyo labarin da ta yi mato gabas da domin mutum zai iya tafiya ya ce ni wallahi bai isa ya ruɗe ni ba kuma ya je ya dawo ya yi imani da shi Allah zai jarrabe mu da shi zai duro a daidai lokacin da ake cikin talauci da yunwa zai umarce ku da ku bi shi in kuka ƙi bin sa sai ya kira dukiyar ku gaba ɗaya manzo Allah ce fatatba'uhu ka asibin nahal kaga dukiyar ta ku gaba ɗaya ta tashi ta bi shi kamar yadda kudan zuma yake yanzu Allah yadda Allah ya jarrabe mu da masifafan son kuɗi kaga ga dukiyar ta bi wani dujal ajin sara ya shi muna gani dai a siyasance da al'amura suke nunawa kaga mutum ya siyar da addininsa ya siyar da mutuncinsa akan wani abin da bai kada kaya ya zai yanzu mutum za ga yana kumfan ka yana ta zagi wani da an dan jarraba shi sai kaga shi kuma ya fi su sharri ma ba ta awul dajjal fa sharru ra'ibihi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda fa zai tsira daga sharrin duniya sai yaro daya wani matashi ne zai taso daga madina zai ji labarin ga dujal nan ya zo zai fita mutane su tare shi su ce kai ba manzon Allah ya ce man yasma' an falyat man sami'a bihi falyana anhu ba yace ku bannin je mu kure shi to dujal ya baza sojojinsa da dakarunsa cewa duk inda aka ga wanda bai imani da shi ba kama shi to suna bin mutum za su kashe ka ne kai tsaye to sai dujal ya hana su kisa manzala ya ce lokacin da wannan saurayin zai fita to sai sai faru dakarun dujal sai su kama shi sai su ce kayan imani da ubangiji mu sai ce ƙarya yake yi ba ubangiji ba za su kashe su sai wasu ce a ka ku kashe shi kyale shi ba ubangijin ku ya ce ku kama mutum ku kai shi ba sai a ɗauke shi a kai shi gaban dujal sai ce a tu'minu ka yi imani cewa ni ne Allah sai ce wallahi ban imani ba ka ce dujal zai sa makami ya sara shi ya raba shi ne sai ce da jama'a ya ku jama'a kuna ganin idan na raya wannan za ku ƙara yarda cewa ni ubangiji ne sai ce eh, sai ce haɗe da izini na sai ya haɗe sai ga yaron yana murmushi sai ce wallahi yanzu na ƙara su kankancewa da tabbatar da cewa kai kafiri ne kuma ba kai kai ba Allah ba amma sahabbai suka ce sanda manzo Allah ya faɗa haka mu a zuciyarmu muna zaton kamar sai da na Umar ba mu daina zaton Umar bane har sai da ya mutu amma ba sai na Umar ta kissa ta faru tsakanin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan duniya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari sai ga wani to manzo Allah ya ce za a haifi dujal iyayensa Yahudawa ne guda biyu kawai sai aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullahi ai ga shi wani yaro an haife shi iyayen da gudawa ne yana da shi kurci wanda yaron shi ne gidan take manzo Allah ya fito da gudu sahabbai suka bi shi aka dinga tattaka bishiyar dabino a hankali a lokacin yaron yana bacci suna isa zuwa inda yake kawai sai mahaifiyar ta hango manzo Allah sai ta ce kai kun fa hadha nabiyul ummiyina qad ata ta shiga annabin marasa karatu da rubutu yaro ya sai ya farka manzo Allah ya ce wai haha kai canta mamakin da ta kyale mu da mun auna mu ga shine ko ba shi ba amma manzo Allah duk da haka bai akwai ba sai da yace masa kai man ana waye ni sai yace kai annabin larabawa ne ba ana shi bai imani ba yadda manzo Allah annabin talikai bane ba sai manzo Allah ya ce to inni khabba'tu laka khabi'a na ɓoye wani abu a zuciyata fa akhbirni ma huwa ga ya mun ka isa me abin da yake zuciyata yanzu ban faɗe shi ba to manzo Allah ya koya suratul dukhan to sai ya so ya faɗa amma sai ka ba sai fara cewa duk duk sai manzo Allah ya ce masa ikhta falan ta'd wa qadara ta ka tabe ba kai saka wuce abin da Allah ya tsara ba ta ji zai na Umar ya na kawai yace ya rasulullah da'ni adribu unuqahu kale ne in kashe kafiri a wuta sai manzo Allah ya ce da'ahu ya ibn Safa kale shi ya ibn Safa in yakun domin in dai dujal din ne da gaske to falan tu sallata alaihi kai ba za ka da burka sai na umar wanda in ya biyo hanya shi dan canja hanya kai kuma sai na waye in ya kulhu falan tu sallata alaihi wa in lam yakunhu in kuma ba shi bane fala khaira laka fi qatli kaga ka je ka kashe shi kawai ka kare shi to wannan yaron sunansa ibnu sayyad har aka daina ganin sa wasu sahabbai su yarda da cewa ba da ba maza Allah sallama ya faɗa cewa dujal ɗin kafiri ne kuma ba zai iya shiga maka da Madina ba kuma sa'an nan idansa guda ɗaya ne mamsuhul ainul yusra ainul yusra idansa eh, ainul yumna idansa na dama a shafe yake wajen gaba ɗaya babu alamar ido ma kuma idansa ɗayan a tsakiya yake ka ina batin tsafiya in ka gan shi kamar kamar inabi wanda yake kewaye kuma idan haka kamar ya zazzagu da idan yake gani kuma babba ne domin babu wata halitta da ta kai girman dujal a cikin mutane ko fa mutum ne ba aljanna domin haihuwarsa za a yi maza Allah ya ce kuma ba za a haifa masa 'ya'ya ba A bai da hadisan suke ina kawo muku ba tare da isnadi ba ma dukkan su ingantattu ne to sahabbai duk sun ji wannan to amma shi ibnu sayyad gashi idanuwansa guda biyu kuma ga shi a madina ma yake kuma ana nan ana nan sai musulunta amma imamu muslim da tirmidhi sun rawaito cewa wata rana daga abu sa'id al abu sa'id al Allah ya kare da a shi sun dawo daga maka akan hanya ko hajji ko umara sai suka yada zango a wani waje da suka yada zango sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai abu sa'id al-khudri yace a duk kowa yana kyamar dujjal wannan ibnu sayyad ba wanda yake son ya zauna a kusa da shi mutane suna ɗan kakkaucewa suna kakkaucewa ya ce to da muka ɗan keɓe da shi sai nake cewa sai yake ce yace a ya ce sai ni ya biyo ni yana biyo ni sai muka sauka a wani gwaje muna sauka sai na sai ya ce zan kasance tare da kai a basa Yace ni dai ba haka da su ba amma sai na akura muka zauna Yace ina aje kayana sai ya dora kayana akan kayansa ya ce sai na ji dai ni ban nutsu ba sai na ce ka ga ibn sayyad ka ga saboda yanayin kaya ko za ka dan cire kayan ka daga da ya Yace kawai sai ya cire da ce ko kawai sai ya shiga gari daga ya da zanko sai je samu sai ce kai ne na kusa da ni da wannan nonon na aisha sha kai ma sha abu sai da ce na gade ba zai iya shan abu na nisa sai yana ce ka san zafi ake ni kuma ba na ɗan san nono ana da sannan to sai ya gane sai ce ya aba sa'i ni mamaki na ke yi idan wani bai fahimci hadisin annabi sallallahu alaihi ba ya kamata ku sa sahabbai a ce ba ku fahimci hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace na ga din na san kallon da ake mudda da ana da sanni dujani sai ce amma wai manzon Allah ba ya faɗa ba cewa dujal dinnan ba musulmi ba ne a wasu ya ce na ce eh haka ne su ce to ni kuma yanzu ka ga musulmi ne ya ce ko manzon Allah ya ce ba za a haifar masa 'ya'ya ba kuma kai ka san 'ya'yana a Madina na ce haka ne. ya ce shin annabi bai ce ba zai shiga maka da Madina ba ya ce eh, to ni daga maka muke da kai yanzu kuma gashi za mu shiga Madina abu ne da sai na tausaya can kuma sai ce amma wallahi ni na san dukiyar kuma na san abin da yake kai da za a ce mun ba da wani gaba ke ba sai ce tabu ka ba wajen matsayin Allah Ya ce na fatattake shi Abdullahi dan Umar fa bai yadda ba cewa wannan mutum ne domin ana nan an dade an dade shi Allah dan Umar duk san ne shi daka mana a rayu to amma sahabbai suna ta kokarin salvation ɗinsa ga shi idan sa ɗaya idan sa biyu kuma dujan idan sa ɗaya ana nan wata ran sai garin faɗa sai idan sa ɗaya tsiya Abdullahi dan Umar yana ganin sa sai ce kai ina ɗaya idan na ga ifa me idan kai ya naga saura guda ɗaya sai ce in Allah ya ga dama sai ya sa shi a cikin cikin ka sai rikici ya bari sai ya fusata da ya shiga ɗaki ya dinga kumbura sai da ya cika ɗakin tam sai labari ya kai wa hafsa matar annabi sallallahu alaihi yar sai na abdullahi ibn umar ya ta kira abdullahi ibn umar ce ah me yasa ka taba wannan mutum tsabibi? ka san fa manzo Allah ya ce dujan zai fito li ghadbatin li ghadbatin yaghdabuha za a fusatar da shi ne sai ka je ka janyo wani ma'ana ita kanta hafsa tana jin kamar wannan mutumin shine dujan amma dai da ƙarshe mutum tun lokacin da aka yi yakin harra a shekara ta 65 a lokacin Yazid ibn Muawiya aka neme shi aka rasa ba kara gani abinda malamai suke cewa ba dai lalle ya zama shi ne babban din ba amma manzo Allah sallallahu ya ce dama kafin alkiyama ta ɗaya, akwai da za za za za a samu dujal dujal da yawa makarita da yawa amma wancan masifin dajjal shi tukuna sai a ƙarshe zai zo shine na ƙarshe wanda daga shi kuma saura abubuwa kaɗan daga cikin abubuwa na al'amuran tashi a ziyara ana gane ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana hatta inda dujal din zai faru kamar da yake cikin hadisin da ruwa cikin Sam'an wanda Muslim da Abu da suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu kharijun khallatan ko khullatan bayna sham wal iraq shi dujal zai fito a wata kafa tsakanin iraki da sham inda yanzu yan isis suke kenan waɗannan mutanen an ta'adda da ake ta faɗa da su a nan manzo Allah ya ce daga daidai nan dujal zai fito fa'aka yabina to zai yi ya gabashi zai zai daman daman sa duniya gaba ɗaya ta bangaren damu sai ya kewaye ko ina zai yi banna wa aka malam zai kuma yi bangaren hagu shi ma zai da banna maza Allah ya ce ya ba ibadallahi fasbutu ya ibadallahi ba ya ibadallahi fasbutu ya ku bayan Allah in kuka ji shi ku tabbata akan diga diga ku tabbata akan diga diga ku tabbata akan diga diga manzala sun salama ya tara sahabbai yake gaya musu ya ce idan dujal ya fito sai ya kara ɗaya duniya a cikin kwana arba'in gaba ɗaya ka sana, ranar farko da zai zo Allah zai tsaye da ranar sai ta yi kamar shekara a daɗe rana ba ta faɗi ba sai an yi shekara sannan rana ya tafi. wa yau ka shaha, rana ta biyu kuma Allah zai buɗa ta zama kamar wata ɗaya wa mun ka jima'a. rana ta uku kuma kamar sati daya wa baqiyatu ayyamihi ka ayyamu ragowa kuma kwanakin ka ayyamikum kamar ragowa kwanaki sai sahabbai suka ce to ya rasulullah ya zami da sallah wato ji hata a cikin bala'i suna tunanin ibada ya zami da sallah maza za su ce za ku dinga kaddara? kawai sai ku ji yanzu dai a normal time yanzu lokacin azhar ya sai ku yi azhar lokacin la'asar ya sai ku yi la'asar ko manzo sama ya gaya mana inda zai tare manzo sama ya ce idan ya fito ya khruju dajjal dujal zai fito wa yatba'uhu 70 alfan min yahudi asbaha yahudawa dubu saba'in za su bi shi cikin yahudawa asbaha to sai na ce asbahan yanzu taharan kenan tehran taharan shine capital na ina na iran to yahudawa dubu saba'in za su bi kuma annabi suna yi gaskiya yanzu tsaharan tana nema su zama matattar yahudawa gashi dai kun ga a zahiri iran ba hulɗar tsakanin tsakaninta da isra'ila wannan shine abin da suka gwada wa duniya amma ta ƙarƙashin ƙasa kuma bakin su ɗaya ba don babu yadda za a yi gwamnatin iran ta sa hannu ko ta sa baki akan kare haƙƙin falasɗinawa ba su ba ma makaryata 'yan hizbullah wayanda suke lubunan wanda suke ta da'awar kare addinin musulunci shi shugaban shugabansu nasarallah lokacin da aka fito ranar kudus ba suna yin wani abu yau kudus ba ranar kudus a wani wata suke yi a ramadan ne ko a watan ashura ba ashura ba akwai ranar kudus da suke yi na jin ko sha biyar ga watan ramadan ne a wani wata ne shugaban shi a najeriya aka kashe masa yaya a cikin azumi ne ko eh sha biyar ga watan ramadan suke yin ranar kudus muzahara suke fitowa su yi ranar kudus ba suna faɗa ba a ranar kudus ya fito ya yi bayani ya yi bayani cewa za mu isa zuwa ga haifa ila ma ba'da haifa ila ma ba'da ma ba'da haifa za mu kori yahuda amma ƙarshe bayan an yi harbu tamuz yakin da aka yi na tsakanin lubnan da da isra'il na 'yan shekaru takwas ko nawa na baya bayan an zauna akan teburi an warware abubuwa da ake hira da shi an to yanzu ga shi an tattauna kuma ga yadda al'amari ya kasance an yi sulhu to amma kuma yahudawa ta gefe guda kuma suna afkawa falastinawa to yaya ya ce a wannan isa diplomatic issue mu in dai isra'ila ta mutunta ƙa'idojin da muka yi da su to wannan ba za a ce wai qadiyar falastin is not intercontinental laysat qadiya iklimiya qadiya ce da ta shafi Palestine su su je su san yadda ba amma a zahiri sai kaga ana yin masara ko da karya to yau a tsaharar gaba ɗaya ba masallacin ahli sunna ko ɗaya kuma idan kai ahli sunna ne ka gamu da bala'i kana tsahara muna da abokanan da muka yi jami'a da su muka yi karatu da su wanda 'yan asalin iran ne wallahi suka gama jami'a da yawan su ba iya komawa sai dai ko saudiya ta ba su mazauni ko kuma su tafi wani wajen dai amma dai inda za ka koma a matsayin ka na ahlus sunna da kai karatu to karshen ta ka tana cikin garar amma a kididdigar da aka yi shekarun baya bi'a bi'a wurin bautar yahudawa a haram da kewayenta sun kai ɗari uku da wani kuma kullum rapidly abin nan din population din su ƙaruwa yake tsakanin yahudawa ɗan asalin saharat ɗan asalin iraq da kuma waɗanda suke masu shigowa kuma suna da haƙƙin da za su rayu sama da yadda ahalin suna yake rayuwa saboda alfaƙoƙin dauliya to manzo Allah rama ya gaya mana yahudawan nagarin asbahan ne za su biyo shi hijjar hadisi ya tabbata a cikin sayo muslim a hadisin a wannan ummu qais ko Allah ya kare da a gare ta take cewa wata rana ina zaune na ji mai kiran manzon Allah ya yi kira ana manzon Allah ya tura aje yi shela as-salatu jami'a as-salatu jami'a as-salatu jami'a zo masallaci sallah ce kawai sai muka ta ce sai muka tafi fa kuntu fi safi alladhi yali safa rijal ce a lokacin ni na zauna a sahun farko na mata wanda daga cikin sahun maza ta ce sai na manzon Allah ya hau wata takala ya zauna a kan mimbar sai ya ce ya ku mutane haɗa kunnan da na yi ba ma jama'atukum raghabatan la rahaba ba wai na haɗa ku ne dai in ce muku a haɗa wani abu za a yi aikin Allah da shi ba kuma wai na haɗa ku ne dan in ce to ga yaki ya zo ba ya sai nuna wani mutum abu ru'ayya ya ce walakin na tamiman tamimar dari walakin na tamiman dari yace sai dai tamim ibn aus ad-dari kana rajulan nasraniyan kirista ne shi wa asla gashi ya zo ya musulunta wa akhbarani kuma ya bani labari irin labarin da nake ba ku yayi daidai da labarin da nake ba manzo Allah sai ya rawaito daga tamimud dari yake cewa tamimud dari yana cewa innahu rakiba safinatan bahariyya ya hau jirgin ruwa ma'a talatina nafa min min jazamin waluha ya hau jirgin ruwa tare da mutum talatin cikin juzam waluhama wanda su kuma wa'yansu ƙabilu ne manya guda biyu a sha. ƙabilun sham na laraba guda hudu ne eh, juzam da luhama da amila da rassan wannan sune kabilun laraba guda hudu ƴaƴan saba'i al'arabul ariba ke yace to ya sun hau su su sun su 30 a cikin jirgin ruwan la'iba bihim ba sai ruwa ya dinga wasa da su har ya murka jirgin ruwan nasu sai jirgin ruwan nasu ya balle sai suka yi riko da wani allo na jirgin ruwa sai ya kai su bakin wata gaba yana wurgar da su a gabar sai suka fito to suna neman yadda za su yi suna cikin tafiya can ya ce in aqbala alaina dabbatun ahbar sai ga wata gundume miyar dabba ƙatotuwa babba ta gabato mu kafiru sha'ab mai yawan gashi layi yuqbalu la yuqrafu qubulaha min ba za ka iya gane gabanta ba ba za ka iya gane ta ba ina kan ta yake ina ta yake ba ka iya gane saboda yawan gashi yace tana zuwa sai muka ce ya ce sai muka yi mamakin da sai muka ce wai haƙi ke ku mamakin ci, irin wannan girma haka man an tiki ko wata irin dabba ce wannan kamar irin da ya faɗa abu ba ka san cewa wani abu zai faru kawai sai ta kada baki ta ce anan jassasa ni ɗan leƙen asiri ce sai ya ce fafar ina min ha walam na abin an ta kuna shaifana sai muka tsorata muka ce anya wannan ba aljana ba ce kuwa sai ta ce kai ku daina mamaki in tsaliku ila hadha din ku tafi waccan cocin ta nuna musu wurin bautar yahudawa ya ce fa in fa inna fiha rajulun ko kuma fa inna fiha rajulan ila sabarikum bil ashwa akwai wani mutum a ciki yana son ya ji labarin saboda sun ce mata su larabawa ne ya ce fan tsalakna sai muka ya sai da muka shiga wannan jihar kan muna shiga sai muka tarar da wani wata halitta to ya ce yace da muke ba mu taba ganin halitta ba ko irin ta sai muka ce masa man anta waye kai sai sai amma antum faqad qadirtum ala khabari yace labari na dai kun tara ko za zan ba ku amma fa akhbiruni man antum ku ku ga mun ku suwaye sai suka ce nahnu ummatu min al-arab mu larabawa ne mu larabawa sai ce to ku bani labari akhbiruni an nakhl baitan akhbiruni an buhairat at-tabariya ku bani labari game da wannan gulbin na tabariya wanda yake tsakanin sham da asbahan wanda yake ku bani labari game da shi sai ce sai suka ce ga wannan korama me kake tambaya da an ayi shi an ya tastakhbir me kake so ka ji game da ita sai ce hal fiha ma'un har yanzu akwai ruwa a ciki yace muka ce masa kwarai akwai ruwa yace to amma yushi ko an ya jin sauran irin ruwan ya ya tsotse zai zama idan ya tsotse kuma shi kenan ta daina ba da ruwa sai muka sha mamaki da kuma tana nan yanzu tana tana rabuwa tana rabuwa tana raguwa masana ma yanzu har sun ga abin da ya tafi na ta yanzu da kuma abin da ya rage sai ce akhbiruni an an an an nakli to ku ba labari game da gonar baisan wacce take yankin sham filastin gonar da dinai din nan da larabawan duniya duk sun santa sai suka ce me kake so ka ji game da gonar sai ce har yanzu akwai 'ya'ya tara, kujje da binai aka ce eh ya ce to ita ma ta kusa ta daina to ita ma kuma yanzu tana tara ba ku ji da annabi sama tana ta bayyana sai ce to akhbiruni an aini dugal ku ba labari game da idaniyar ruwa ta dugal suka ce me kake so ka je ce ruwan yana nan ko babu suka ce yana nan ce shi ma zai tafi ya tafi sai ce to akhbiruni an nabiyul ummi ku ba labari game da annabin larabawa wanda ba sa karatu ba sa rubutu har an aiko shi sai suka ce ai an aiko shi wa ma za fa'ala sai su ce mutane sun isi ina da shi a da aka aiko shi har yayi hijira sai ce dama sun yarda sun bi shi kawai sai ce to anal masih ni sunana al masih amma bai ce addajjal to da addajjal zargi ne makaryaci ke sai ce anal masih ni ne wanda aka shafe masa ido ce kuma sauwa kiris a izini in ce idan na fito kuma ba zan bar wani gari ko wani birni ba sai na taka shi da waɗannan ababuwan nawa illa makka ta wannan in ban da makka da madina sai take cewa a lokacin ita mai ruwa sai ta ce sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya ce ba na gaya muku ba Na ga yana murmushi yana far'a har sai da aka hango hakoransa ba na gaya muku ba na ce ba zai shigo madina ba sai ya dinga buga sandarsa a jikin mimbar yana cewa hazihi tsaba hazihi tsaba hazihi tsaba wannan ita ce tsaba sai ba madina amma innahu lan yadkhulaha wallahi ba zai iya shigowa sai ya nufo inda madina take sai ya tarar da mala'iku da bulalai a hannunsu na wuta sai sai ya kawo kafarsa ta doso madina sai su tsula ma bulalai sai ya baya to amma lokacin da ya tako kafar tasa zai tako ne ta wani waje da ake kiransa jur shi kuma jur din unguwa ce har yanzu sunanta jur manzala sama ya ce zai shigo ta wannan kasa da ake kiranta sabiha ita wannan ƙasar sabiha tana nan a jur wato kamar za ka iya cewa arewa da wadin aqiq bayan ga kusa da mustashfa malik abdul aziz bayan jami'ar islamiyya daga nesa to zai zo daidai nan amma ba zai shigo cikin garin Madina ba shingen Madina bai isa ba kuma dama shingen Madina yana farawa ne daga titin da ya raba tsakanin jami'ar Islamiyya da jami'ar Tunaiba ga wanda ya taba zuwa wurin to ba zai shigo ta ba zai shigo wajen ba ko kun ga kenan dujal yana nan akwai shi kawai jira ake yi a bashi dama ya kuma idan ya fito zai buwaye duniya gaba daya shine alama ta hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisin bara yace mun tafi wata rana mun je makabarta da muka je makabarta ana binne wani mamaci manzo Allah sama ya zauna a gefen wani kabari ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka har sai da ya jike da hawaye sai manzo Allah ce innakum satuftaruna bi quburikum za a fitine ku a cikin kabarin misla aw قريبا مما tuftaruna في masihi الدجال kamar yadda ake fitina ku ko kusa ma da yadda ake fitin za a fitine ku musibin da dajjal jama'a idan duje ne zo fa da wahala kai ma ka iya tsira da shar kuma zai zo har riba zai zo kan zai da kila har su lota masu yaro domin zai zo ya fashi ina da ina hmm. tunda ba za su a ce zai tafa ko ina da kafarsa ba za su ce zai zo muku da wuta zai zo muku da aljanna idan ka ba da gaskiya da shi sai shigar da kai aljanna in ka sai shigar da kai wuta Maza Allah ya ce in ya zo ku shiga wutar za ku ga akwai aljanna a kima amma dai mafi ku kuta daga sharrin shine in ka ji labarin su to kakka da kusa da inda yake ka gudu kawai iya gudunka ka roƙi Allah ya raba ka da shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance kullun ya gama sallah kamar da bukatar musulmi suka rawaito a tahiyya yana cewa Allahumma inni a'udhuka min azabil qabr wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat sai wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal yalla baya sassauta kullun sai yayi wannan addu'a Allah ka raba mu da sharrin fitnar al-masih dajjal sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ya haddace ayoyin farko na suratul kafi guda goma ko ayoyin karshe na suratul kafi guda goma rusima an Allah zai tsare shi daga fitinar masihin dajjal da haka sai jama'a su dage wato ainihin su haddace to haka dujjal zai zo ya tsara mutane abinda ake kira boycott zai boycott mutane zai buga wa mutane takunkumi ya hana mutane sadaka ko kai imani da shi kawai ko ya kace to sai alama ta gaba da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa sai ya ce to wani dole isa sai kuma saukar annabi isa ya ce alama ta biyar wacce kafin zuwan tashin alkiyama to saukar annabi isa annabi isa zai zo a lokacin dujal yana kuma annabi isa zai zo ya tarar da mahadi ne dogon zamani a lokacin zaɓaɓɓun musulmai su ne waɗanda za a same su a filastin sun kewaye kansu sun rufe masallacin saboda in ka fito to ka zama rabon dujjal da mutanensa ko dai a fitine ka addinin ka ko a kashe ka ko za a sama ya gaya mana kamar yadda ke cikin hadisin abu dawud cewa ana tsaka da wannan bala'i sai allah ya umarci annabi isa ya sauka annabi isa zai sauko manzon Allah bai kyale mu ba sai da ya gaya mana hatta wajen da annabi isa zai sauko kamar yadda ya tabbata cikin hadisin abu dawud manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa zai sauka ne wato a tsakankanin manaratul bayda wani white minaret wata hasumiya fara tana nan a sham manzo Allah kuma ya faɗi hatta location ɗinta ya ce sharqai Dimash. gabas maso gabashin damascus capital din syria kenan to anan annabi isa zai sauka a kan fuka-fukan mala'iku za su dire shi a wurin to in yadda rashi kenan manzala so sallama ya ce idan kuka gan shi annabi isa za ku gane shi yana kama da urwatu bin mas'ud sa'abi da ka gan shi kamar ga urwa kuma urwan yana wajen wani aikin sai annabi sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce in ya sauko za ka ga yanayinsa ka annama ka raja min dimas kamar ya fito daga wanka kamar irin mutum ya fito daga toilet irin da tawo a jikinsa ya kansa yana ɗigar da ruwa to shi ma haka za a gan shi ruwa yana ɗiga daga jikinsa to yana dira zai yi mai kamar daga sha annabi sallallahu alaihi ya ce da ya taho zai taho ya ta tafiya ya ta tafiya zai taho inda mutane suke kuma manzala sama ya ce in ya kalli yana yana numfashi in ya numfashi duk wani arne in ya sheke numfashin da sai yawa sannan kuma numfashinsa yana kaiwa iya inda ganin sa kai kuma zai dinga taku taku mai tsaho dan haka kankace ne wannan ka kirta da bismillah daga nan manaratul almanaratul bayda din wanda tuni yahudawa sun yi kokarin su kada ita amma ta ki faɗo na'am zai taho har sai ya zo masallacin kudus a lokacin yana zuwa masallacin kudus musulmai suna ciki a rufe zai kuma sauka ne tsakar dare dab da asuba yana isowa wajen a lokacin an tada iqama kuma mahadi zai shiga ya tada sallah a lokacin nan sai ya kwankwasa yana kwankwasawa sai a ce a a buɗe ana buɗewa manzo Allah ya ce ana ganin sa sai a ce haza ruhullah ai wannan shine ruhin lahi annabi isa ke maza Allah ce kuna ganin sa za ku gane shi sai a bashi dama sai ya shigo ana cewa Allahu akbar la ilaha illallah an gama ikama sai sai mahdi sai ce taqaddam ya lahi fa sallimina ya ruhallah shiga kai mana sallah za a sama ce sai mahadi ya ce a'a sai annabi sa ce a'a laka iman ai kai ne liman kai aka yi wa iqama dan aka shiga kai mana sallah sai sa za a sama yi albahar ya ce nahnu mu gidanmu gidan hashimawa hmm. mu ne waɗanda annabi isa zai yi sallah a bayan sai ya shiga ya na sallah sai ya yi sallah ana kira da sallah annabi isa ma zai sallah a matsayin mamu da an gaba sai ce a buɗe masa ƙofa ba wata wata sai abu da masa sai ya fita to dujal da mutanensa sun kewaye mutane a bakin baitul maqdis ana ta jiran wani musulmi ya fito ko ya kafirta ko kuma a kashe shi sai ga annabi isa dujal yana ganin sai ya kirka da gudu sai ya jikin farasi mutanensa su ma sai su tarwaye annabi isa sai ya bi shi da zarar annabi isa ya approach din sa zo kusa da shi manzo Allah ya ce sai ya fara narkewa kamar yadda ka san an zuba sukari a cikin ruwa yana narkewa ko gishiri yana narkewa haka zai amma sai annabi isa ya kan masa a wani wuri da ake kira babu lut tana nan a falastin har yanzu a wannan babu lut din annabi isa zai cire makami ya kamfata masa sai ya kashe shi to wannan shine karshen dujal sai annabi isa ya taho da kansakalin da ya kashe shi da shi da jininsa ya ce ga jinin makin allah ya ce kuma ku kewaya ku kuma musulmi duk inda kuka gaba ya ku kashe shi a lokacin za a kawo yahudawa mazala ce sai ta kai ta kawo bai yahude saboda neman tsira zai ga bishiya ko dutse ya kuya a bayan bishiya ko a bayan dutse sai ka ji bishiyar tana cewa ta'ala fa inna wara'iya yahudiyya fahkiru taho ba yahudi a bayan ka kashe shi kuma abinda annabi ya faɗa wallahi zai zo ya yanzu ba yahuda suna ta cika baki ba mazala ya ce illal gharqat kawai wata bishiya ce guda ɗaya a ta harkat fa inna min shajarul yahud ita ce kaɗai in bai hunde ya kuya a bayanta ba za ta fallata shi ba kuma yahudawa yanzu bincike ya nuna suna nan suna ta shuka amma ba za ta kare su ba shi kuma bijan ta da bayyana domin duk alamomin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa na bayyana sa manzala ce fatusalihuna ruh za ku zo ku yi sulhu da kiristoci fatuqatiluna aduwan wahidan za ku haɗu ku yaƙi maki ɗaya to Allahu alama makin dai ba a gaya mana kowa ya amma dai da alama ba Yahudawa ne wasu dai makiyan ne ko maguzawa ko su waye Allahu alama. idan an yi sulhu an yi yakin an ci nasara an yi maja an haɗu da kiristoci an ci nasara to lokacin da an kai wannan makiyin ƙasa sai wanda daga cikin kiristoci ya tashi ya yi ihu ya ce in intasara salik yau cross ya ci nasara sai wani musulmi ya ce ƙarya kake maki Allah cross ba cross ne ya ci nasara ba sai faɗa ya kaure sai a kashe wannan musulmi sai rikici ya faru tsakanin kiristoci da mazala sama sai malhama babbar almalhamatul kubra ta faru a nan ne za a jinyata musulmai a yi musu kisan ƙa'idan su sai musulmai su koma gida su sake yin shiri in sun sake yin shiri sai su sake tahowa sai kusan sama da kaso biyu bisa uku su sace yin shahada sai musulmai su sace tahowa to ana tsaka da haka sai shaidan in ya ga musulmai za su dan tsina na wani abu sai ya dinga cewa da mutane kuna ina ga dujal can ya zo zai batar da mutanen ku sai musulmai sun taho gida sai su gaba da jarfa sai sun koma a daidai wannan lokacin sai Allah ya taso jarfa to kuma yanzu in ka kuma malaman tauhidi suna cewa in ka kalli yanayin yadda duniya take motsawa a yanzu kamar wannan alliance din da ma da kamar abin da yake nema ya faru ke za a zo lokacin da gashi yanzu ɗan masu kira zuwa ga a daidaita addinai kawai kowa ya addininsa a zauna a daina tsangon mutane ana nan za a zo lokacin da za a isa zuwa ga wani point duk za a haƙura a tafi domin a yaƙi wata matsala guda ɗaya Allahu alam kowace matsala mutum ne ba mutum bane Allah ba za a ga abin da ya gaya idan annabi isa ya zo kuma zai rayu shekara ta. duk wani wanda zai saura da ransa in dai bai hude ne ko kirista sai ya yarda da annabi isa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi Allah ya ce ba wani wani ahli kitabi face sai ya imani da annabi isa wa القيامة يكون عليهم شهيدا kuma hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim da Abu Huraira manzo Allah sama yake cewa la yushikanna an yab'atha Allahu alaykum ibn Maryam wallahi saura kiran Allah ya aiko annabi Isa hakaman adalan zai zo a matsayin mai hukunci alƙali a tsakaninku mai adalci muqsitan mai yin daidai wa yaksira saliba a lokacin nan zai bi duk inda cross yake sai ya karya shi a wata ruwaya wa yaduqqus ba zai dandake cross na'am wa yaqtulu al zai kashe aladi al-hanzir wa yadqu al-jizya za a ce kuma an daina karɓar jizya a lokacin manzo Allah su ya ce kuɗi zai yarwata a wadata a shiga cikin yanayi mai daɗi a shiga cikin wani irin hali na jin daɗi har sai ta kai ta kawo mutum ya samu lokaci ya yi sujada ya yayi sujada biyu ga ubangiji ya fiye masa da a tara masa dukiyar duniya za a ce za a zo wa fi mal zai zo ya dinga raba kuɗi annabi Isa sai an zo an kawo maka zakka sai ka ɗauko zakka kana neman wanda zai karɓa kana haɗa shi da Allah ya ce wallahi ni ma tawo na sai amma ba daɗewa za ba. iya wannan ɗan jirgin shi inda annabi Isa zai zaura to a iya nan za a shiga cikin wannan yanayi to sai maza rasu salama ya faɗa alama ta bakwai ko sannan maza ya ce wa ya jin wa fasu sai kuma ya jin wa fasu su kuma ya jin wa fasu mutane ne ba aljanu ba ne mutane ne irin wanda aka haife su kuma suke rayuwa irin rayuwar sai dai ba a taɓa yin azzalumai a ban irin ya jin wa fasu manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa su ya jujjo ma jujjo in ka gansu idanuwansu ɗan ƙanana ne sannan kuma suna da faɗin goshi in ka kalli fuskar su ka annaha almijanil mitraqa kai ka ce garkuwa ce wacce aka yi mata aka dake ta haka za ga fuskar su shan faranti ne da isa kamar dai yan kudu maso gabashin asiya wanda Allah ya bamu labarin sa cikin suratu al-kahfi ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ba a iya gane magana su kusan yaran su kaɗai su iya. Allah ya ce zurkar ne da ya tashi ya kama hanya yana ta tafiya sai da ya kai tsakankanin wasu duwatsu guda wasu suna ci kokarin su faɗo wa'annan duwatsun a yanzu wanda idan ka tsallake a janub shar asiya in an ce gabas maso kudancin asiya ina kenan kaga abin da ya shafi tun daga in ka tsallake gabar gabar europe wata ƙasa ce ta raba tsakanin europe da da da ainihin Asia ta ta fuskar yamma kenan ta ta yamma kenan za a ce ta gabas eh, ta yamma kenan kaga Turkiya ko a gefe kuma ga Cyprus Cyprus ko wanda Cyprus akwai ta kudu akwai ta arewa ɗayan ta yanzu tana cikin Europe ɗaya kuma tana cikin Asia ita kuma Turkey geographically tana cikin Europe amma geopolitical abin nan location ya tabbatar da ita amin tana asia ko shi ne aka ta rikici suna ta so su koma su ma su koma cikin europe a lokacin abin da ya to kuma a nan a kusa da su akwai mongolia bayan mongolia akwai akwai china su kuma a can gefe kenan bayan nan kuma akwai wasu kasashe dai masu shigen iri daya to a nan akwai yanayin duwatsu da sun yi kama da a ce a sandai amma ba wai duwatsun da aka yi katangar china wacce aka sani ba ba ita bace domin katangar china suna ba da tarihin tarihin da yana koma zuwa ga wasu shekaru wanda kuma a zahiri ne gaskiya ba shine gidan da zulkarnain ne ba magana kuma a cewa yan china su ne ya zuji wa zuji in ka ce dai suna kama da su babu laifi amma dai gaskiya da wahala a ce yan china su ne hakikanin ya zuji wa zuji saboda qur'ani ya tabbatar da sifar su kuma akwai sifar da su china ba su da ita to a jirkan ne da ya zo wajen sai ya gamu da su mutanen da ba sa iya gane mana قالوا ya ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض sai suka ce ya dalkar nai hakika ya juju wa majuju suna karna a ba su da wani abu da suke amfana da mutane china kuma suna barna suna amfana فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ce to ko mu sanya maka kuɗi na haraji mu yi wa mu kuɗi kuɗi domin ka zo ka sanya mana maraba tsakanin mu da su قال ما مكني فيه ربي خير ya ce ma ni fihi rabbi khai abinda Allah ya ba ni iko da iyawa ya fi kudin da za ku wa ni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma ku ne kawai ku zo ku taya ma da karfi da karfi zan sanya wata katanga ta karfe tsakanin ku a turi gubar al-hadid ya ce to ku kawo mini guntun guntun tagulla ko ƙarfe idza sawa baina sadfaini kalam fukhu sai ya ɗauki wannan guntattakin karafan ya dinga jerawa a tsakankanin duwatsun nan guda biyu kamar yadda ake jera bulo har sai da ya daidaita tsakanin wannan duwatsun sai ya ce to a ɗauko wato a ɗauko wuta da ziga zigi hatta idza ja'alahu naran qala Da lokacin da aka aka yi ta hura wannan karafan sai da sun zuga bijin sai da ya zama jajawur sai ce to atuni kitran ku bani tagulla narkakkiya mm. ukrik alaihi domin in saka a tsakankanin bulo da bulo dan ya zama kamar shine sumuntin da zai cike wa fama qa'u ayyabharuhu fa sadau lahu naqaba yace domin ne haka fama qa'u an yadharu sun yi iya bakin kokari su hauro daga ginin sun kasa wa mastata'u lahu na'aba kuma sun yi sun yi su fasa shi sun kasa a tsaya anan wannan katangar da ya musu an ce su waɗannan mutanen da ba sa iya gane maganar zulkarnaini an ce sai da ya samu tafinta wanda shi kuma tafintan baya jin maganar mutanen amma yana jin maganar wani wanda shi kuma kusa da mutanen yake shi ma aka ɗauko na biyu wannan in an durkana ne ya gaya masa sai ya gaya masa ya fassara masa hmm. shi kuma sai ya fassara wa wani aka sai da aka haɗa mutane da yawa aka kai zuwa ga wanda shi yana jin yaran mutane to wayannan mutanen bincike dai har yanzu bai gano exactly su waye ba amma dai qur'ani da suna sun tabbatar da garin wasu suna ganin cewa mutanen mutanen mongolia ne kuma gaskiya a bincike dai na ilimi na zamani da bincike na harasa da bincike na human behavior da ko bincike na tarihi da addini yana nuna kamar ƙanshin gaskiya amma ba ce dole haka saboda idan ka ɗauko mutanen Magoliya, ka ɗauki hadisan da maza ma ya faɗa da yanayin hancinsu a kamishe mm. idanuwansu a ciki da kuma sa'an nan fuskar su ka an na mijanun mitraka ta yi cycle sai ka ga babu mutanen da suka cika wannan sifofin girma sannan abu na biyu mutane ne fitinannu wanda an kuntuna lokacin da suka shigo daular musulunci suka yi kacce-kacce da daular musulunci suka kashe mutane suka dinga farka cikin mata suna ɗauko 'ya'yan aka ebi littattafan musulmai aka watsa su a cikin ruwa sai da dijila ta yi kwana nawa tekun dijila ya kwana ya kwana da kwanaki ya koma bakikirin saboda yawan tawada ta littattafan musulunci da aka lalata kuma ga su da wahalar ka fahimci magana su mutanen tatar da suka shigo mangol mutanen Mogol sa'annan kuma karfe nawa za a yanzu karfe biyu da rabi na karfe nawa sauran ce to ina ganin mu tsaya a nan abin da muka faɗa da dai Allah ya ba mu ladan sa wannan kira da sunan mu Allah ya kuma sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ta'ala ya zaka kawo malam da kuma mu ma saurari da alkhairi ya hada masu lada a kamar yadda dai ta ta kai wannan mu'adara ta kunshi abubuwa ne guda kamar yadda kuka faɗa kuma alhamdulillah da shi kwamitin malamai da limamai da kwamitin duk wani kwamiti to kwamitin da ko kusan shi ne babansa shi ne tsakatsaki kuma shi ne babansa a haka kwamitin tsarin shugabanci shi ne gaba da kowa to shi ne ɗan tsakiya tsakanin kwamitin malamai da kuma tsakanin kwamitin shugabanni to shi kwamitin da awa nan yake aikinsa kuma kwamitin da awa nan yana kokari ne da karfin jikinsa wani wasu ma daga cikin da'awar malamai ne masu cikin kwanakin gaba ɗaya mafi yawanci malamai ne kaɗan da ne daga cikin masu neman karatu da sun ainihin kwanakin da'awa saboda haka ɗaya daga cikin aiki shi ne taimakawa masu ƙananan ƙarfi wajen idan wannan lokaci ya zo mu ɗin nan ban manta ba malamin samu award daga ainihin shugaba malam maradau. a wani karatu da aka je na kasar ne suna ganin kamar haka saboda irin abubuwan da aka yi ba wani guri da suke kokarin da mu muka yi akan al'amarin da'a ba saboda me ana yawon gurare ana musulunta da ainihin wa'anda ba musulmai ba bayan muna da yanayi da yanayi sannan ana taimakawa ainihin al'umma